sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 13 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 12 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kwanaki biyu bayan da mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osifanjo ya ayyana bukatarsa ta neman takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyarsu ta APC mai mulki. Ofishin mataimakin shugaban kasar ya ce ya sauya mazaɓarsa daga jihar Lagos zuwa jihar Ogun. A ra'ayina dai ina tunanin Oshin ba zuwa cancanta tunda sun gwada an gani kuma dai tun da sun tafi tare da janar muhammadu buhari ba mu ga wani sebo a kansa a najeriya har ila yau wasu 'yan bindiga a jihar rivers da ke kudancin najeriya sun yi garkuwa da wasu fasinjojin motoci guda biyu kamar kowace ranar laraba hassan tambuwan na dauke da rahoto na musamman sai kuma ridwan abbas na tafe da shirin labarin wasanni to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. Ta yiwu kwanan nan Amurka ta yi shelar karin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga kasar Ukraine yayin da shugaban Ukraine ɗin Vladimir Zelensky ke ta roƙon ƙarin tallafi don yaƙar sojojin Rasha. Wani babban hadimi a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya gaya ma kafan labarai ta Reuters cewa a yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe ta yiwu tallafin ya hada da bindigogin atilare ciki har da samfurin howitzers wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron amurka ya ce sojojin ukraine sun anshi abin da ya kira dimbin jirage marasa matuƙa samfurin blade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan ana kyautata zaton sauran jirage marasa matukan za su isa ukraine cikin sati mai zuwa da kuma ƙarin makamai masu linzami na ruguza tankokin yaƙi masu ma'amala da kamfanin fayafayen fim na netflix a rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da yi daga rashar inda suke buƙatar diyyar kuɗin rubus miliyan 60 wato dala 766 a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA yau dinnan Laraba. A watan Maris ne dai kamfanin na Netflix ya shelar dakatar da harkoki a Rasha kuma ya jinkirta duk wasu shirye-shiryen da ya yi shirin yi da kuma sayayya a kasar yayin da yake nazarin mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau wani kamfanin lauyoyi ya shigar da karar haɗin gwiwa a madadin masu amfani da Netflix na Amurka a kotun gundumar kuma vistaki da ke birnin Moscow a cewar RIA. Hada-hadar cinikayyar China da Rasha ta karu da kashi goma sha biyu cikin ɗari a watan Maris daga yadda take a bara, inda ta fara raguwa daga watan Fabrairu. Amma duk da haka ta fi sauran hada-hadar saye da sayarwa da China ke yi da sauran ƙasashe. yayin da china ke aiwatar da takunkuman da kasashen yamma suka kakaba ma rashar sanadiyar mamayar ukraine da ta yi yawan siyo kaya daga rasha da kuma siyar da kaya ma rashar ya karu da kashi 12.76 cikin dari a watan maris zuwa dala biliyan 11.67 bisa ga alkaluman hukumar kwastam ta kasar china a yau dinnan laraba wanda ya yi ta raguwa daga karuwar da ya yi na kashi 25.7 cikin 100 a watan Fabrairu lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine. Duk da haka dai karuwar hada-hadar a watan Maris ta yi sauri fiye ma da karin 7.75 cikin 100 na hada-hadar kasar China da sauran kasashen duniya wanda ya kai dala biliyan 504.79 a wancan watan. Rahotanni na nuna cewa manzan Amurka na musamman a kuryar Afirka zai ajiye aiki yayin da yankin ke ci gaba da durmuya cikin damarwar siyasa da matsalolin jin kai. David Satterfield zai yi murabus watanni uku kawai bayan naɗa shi a cewar wasu tsoffin ma'aikata da ma wasu na yanzu da ba a bayyana sunayensu ba waɗanda suka yi magana da mujallar Horin Policy. Satterfield ya maye gurbin da jami'in diplomasiyyar Amurka Jeffrey Feltman. wanda ya yi aiki a matsayin manzon musamman a kuryar afirka ɗin na tsawon ƙasar shekara guda mujallar ta ce mataimakin manzon musamman Peter nov zai maye gurbinsa na wucin gadi. Mujallar ta ce mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ki tabbatar da labarin shirin ajiye aiki na Satafil da kuma dalilansa na barin aikin. Firaministan Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ya ce ya yi niyyar ganawa da masu zanga-zanga waɗanda suka tare a harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya a colombo babban birnin ƙasar waɗanda ke kiran shi da ɗan uwansa shugaba gwatabaya rajafaksa su yi murabus saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ofishin firaministan ya fitar da wata takardar bayani yau ɗinnan laraba inda yake cewa a shirye yake ya gana da wakilan masu zanga-zangar don tattaunawa kan duk wasu shawarwarin da za su gabatar na warware wannan matsalar. wannan kasar ta kudancin asiya daina fama da ɗumbun basuka da kuma ƙarancin kuɗaɗen ajiya na waje wanda hakan ya janyo ƙarancin magunguna abinci da kuma makamashi ana ci gaba da farautar mutumin nan da ya yi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin new york a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya talata wanda ya jikata mutane kusan ashirin 'yan sanda sun ce suna son yin magana da wani ɗan shekaru 62 mai suna frank james wanda ke da adiresoshi a jihar Wisconsin da kuma Philadelphia a jihar Pennsylvania. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshibanjo ya sauya mazabarsa daga jihar lagos zuwa jihar ogun wannan mataki da osibanjo ya ɗauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da ya bayyana sha'awarsa ta tsayawa takarar shugabancin najeriya a baɗi daga lagos ga rahoton da baban gida jibrin ya aiko mana wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban najeriya mr lawolu akande ya fitar na cewa tun a shekara ta 2021 ne farfesa yemi oshibanjo ya sauya mazabarsa da kuma zama mamba na jam'iyyar apc daga jihar lagos zuwa jiharsa ta asali wato jihar ogun tuni dai masu lura da harkokin siyasar kasar suka ce ba su yi mamakin wannan mataki ba ganin yadda dama siyasar jihar lagos ke hannun jagorancin wanda ake ganin ubangidan siyasar osubanjan ne wato tsohon gwamnan jihar Legas Aswaju Bola Ahmed Tinubu wanda mataimakin shugaban na Najeriya ya yi wa kwamishinan shari'a a jihar Legas a lokacin da yake gwamna wanda kuma tuni shi ma ya ayyana bukatarsa na neman takarar shugabancin kasar a ƙarshen tutar jam'iyyar APC. Matakin mataimakin shugaban kasar na kauracewa jihar Legas dai ana ganin wata dabara ce ta kaucewa adawar da zai fuskanta ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Legas wajen zaben fidda gwani gani tuni dai jam'iyyar ta apc reshen jihar lagos ta ce tuni ta yanke shawarar wanda za ta mara baya a wannan zaɓe mai zuwa wanda kuma bai wuce bola ahmed tinubu ba jam'iyyar ta apc reshen jihar lagos dai ta yi wani gugar zana ga mataimakin shugaban ƙasar, inda ta ce ba shi da tasiri a siyasar yankin balle ma na ƙasa baki ɗaya hasali ma ko akwatinsa na kofar gida bai taɓa kawowa ba in ji jam'iyyar ta apc a jihar lagos to sai dai kuma duk da wannan tuna fito da yanzu haka ake ci gaba da yi tsakanin bangaren yabewa shubanjo da kuma na tinubu har yanzu magoya bayan bangarorin biyu na ganin cewa gwarzayen nasu su suka fi cancanta kamar da yadda mai goyon bayan asuwaju bola ahmed tinubu ya shaida mani. waje-ganin gaskiya ra'ayi na kan batun takarar mataimakin shugaban kasa ra'ayi ne na rashin ganin dacewar ma ya fito ya ce zai takara domin a samu haɗin kai domin ni a fahimta ta fitowar tasa za a samu baraka da rashin haɗin kai a yankin yankin southwest yadda su su tunan musu kamara musu baya a lokacin da suke takara shi da shugaban kasa mai ci na yanzu kamata ya shi ma a yanzu ya mara wa bola ahmed tinubu baya domin su ga sun samu nasara wanda yake kokarin jin ta bakin kakakin yamma wasu banzan ya ci cira wani mai goyon bayansa na ganin matakin da ya daukan ya dace kuma suna nan a bayansa wajen nasarar siyasar da zake nema a ra'ayina dai ina tunanin oshin bazu ya cancanta tunda sun gwada an gani kuma dai tunda sun tafi tare da janar muhammadu buhari ba mu ga wani seko a kansa ba sannan abu na biyu ni a ra'ayina tunda an tafi da shi shekara jan bakwai kenan da doriya a kai ina ganin yana da experience akan tafiyar da mulkin da aka yi ya kamata ya dora daga inda aka tsaya babin ya cifrin amurka daga lagos Wasu 'yan bindiga dauke da makamai a jihar Rivers sun yi garkuwa da wasu fasinjojin motoci guda biyu rundunar 'yan sandar jihar ta tabbatar da faruwar lamarin sannan kuma ta ce ta tura wata runduna ta musamman yankin da abin ya auku don ganin an ceto su wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan bayanai dai daga garin dagima a karamar hukumar akukutoro da ke jihar rivers na nuna cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi garkuwa da wasu fasinjoji da ke cikin wasu motoci guda biyu kira da siyana motocin dai da ke kan hanyar su a garin fatakwal zuwa yankin kalabari a lokacin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su rundunar 'yan sandan jihar ta rivers ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin an ceto su dsp grace da range koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce And already we are, the CP deployed a non team to cordon that area to apprehend Tana cewa ne wasu motoci ƙanana guda biyu da suka taso daga birnin Fatakwal zuwa karamar hukumar Omaha da ke jihar Ribas 'yan bindiga sun yi garkuwa da su bayanan da muka tattara dai na nuna cewa an yi garkuwa da mutane takwas kuma wannan lamarin ya faru ne a cikin karamar hukumar ta Omaha haka kuma mun gano ƙananan motoci biyu da suke ciki tuni kuma kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers ya tura wata tawaga ta musamman a cikin dazuzzukan na omoha da kuma karamar hukumar akuku toro domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su ina tabbatar maka da cewar muna aiki ne tukuru to amma ba komai za mu faɗa mu duniya ba The about in the Mr. Dick Saroni wani ɗan yankin Kalabari ne kuma ya yi tsokaci a kan wannan lamarin. Isana Sayana vehicle, seven stars vehicle. Both of them they ran from Shoba to Shoba Park. Yana cewa ne abin da ya faru abin takaici ne wanda yake gaskiya ba mu ji daɗi ba a wannan yankin namu na Kalabari saboda wasu motoci siyana guda biyu ɗaya za ta je garin Dagima ɗaya kuma za ta je karamar hukumar a kukutoro nan take 'yan bindiga suka tare su kuma suka yi awon gaba da mutane da dama wasu sun fartsama cikin daji da direbobin motocin guda biyu wannan abin takaici ne ne ya faru musamman a wannan dan tsinken lokaci da ake gudanar da harkokin siyasa mu 'yan yankin kalabari mun yi allah wadai da wannan lamarin garkuwa da mutane dai a yankin na niger delta ba wani sabon abu ba ne inda rashin tsaro ke ci gaba da gallabar sassa daban-daban na nigeria lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido yanzu kuma ga rahoto na musamman A kwanakin nan kamfanonin sadarwa da ke hada-hadar sadarwa a Najeriya sun ka fara rufe layukan wayoyin salular mutanen da ba su yi rajista ba duk da ɗimbin lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada don yin rajistar. Amma wasu 'yan Najeriya ba su yi rajistar ba. Na tattauna da wasu mazauna jihar Oyon Najeriya a game da yanke layoyukan. Ne sunan Sumaila Eric. An rufe ma layi? Wallahi bai rufe ba. Layuka nawa kake amfani da su? MTN. da ya challenge bai rufe kuma ina aiki sosai na wajen mu ba ina aiki sosai layukan sun daɗe gare ka a ah, ya daɗe wallahi ya kai sakara ashirin in bai wuce ba to ka yi rijista a ah, na yi rijista duka layukan ka wallahi na yi rijista to ka ji da ba a rufe ma layi ba ina ji kowa ce ya kunle na shi tun da bai kunle na mu tun da na rijista bai ba bai safe mu bai safe mu wato ka ji daɗi na ji daɗi wallahi na ji daɗi to kana da wani dan uwa da an ka rufe ma layi a ah, muna da shi wallahi duk abokin mu kamar uku zuwa hudu kuma muna ji wani labari eh, ya cikin bakin wani mutane je an rufe muna ji mm, ina mamaki bai rufe na mu wallahi bai rufe na mu watakila ba a rufe naka bane saboda ka yi eh saboda muna yi rijista so an mu ya konta saboda na rijista muna ji daɗi sosai sosai kuwa kana kiran kowa wallahi muna kiran kowa kowa yana kira mu <laughs> basiru an rufe ma layi an rufe men to ka rijista bayan mai rijista ba to me yasa baka rijista ba to gaskiya ban samu zuwa ba to amma gwamnati da su kamfanonuka sun sha ba da lokaci cewa a yi gaggawa a yi sauri a je a rijista me yasa baka rijista ba wallahi ban samu lokacin zuwa ba mu zuwa ba wani irin aiki haka da ya hana ma zuwa yin rijista ina abun nan ina kasuwanci ina neman abin nan ne to yanzu da aka rufe malayi ya hake ji to gaskiya ban je daɗi ba ban je daɗi ba to wani lokaci ne aka rufe layinka? ka tun satin da ya wuce layi guda gare ko biyu layi guda biyu gare ni an rufe su a an dai rufe ɗaya. to ɗayan fa ɗaya ne a ba a rufe ba Wane layi na an ka rufe eh, zen Wane na ba a rufe ba Mtr. to yanzu kana kira da wanda an ka rufe koko dai kiran ka kawai ake yi a ah, sai dai an kira ni amma kai ba ka kira ban kira to yanzu wani mataki za ka ɗauka matakin da zan ɗauka dai yanzu ina dai so in buɗe shi in na samu za ka je ka rijista don ka buɗe layin ka to in na samu zan je suna na sayi ne an rufe ma layi bai rufe mana ba layi nawa gare ka layi biyu da wani da wani da mtn da airtel to ka yi rijista ne na yi rijista tun wani lokaci sun daidai ya kai sakara guda eh, yanzu kaga wanda an ka rufe malayi na gani shi suna da yawa eh suna da yawa to kamar me ji suna cewa su waɗanda an ka rufe malayi su kowa tana magana cewa ba wanda magana da bai da ta kowa ke fara cewa me yasa irin mai bata layi amma kowa da kowa magana da bai da hadin da ke faci ne ke faci to kai yanzu kana jin daɗin ba rufe malayi ba eh muna jin daɗin da na da jara jara <laughs> kuma kana kiran kowa eh mana kuma muna kira kowa kuma kowa na kiran ka kowa yana kira to wasu abokan ka da aka rufe malayi ba su kiran mutane eh wanda suka rufe mana bai kira mutane bai kira mutane to yanzu ya kake ji to abin da muka ji yanzu yace bai bai bai samu kira mutane kuma bai jin daji sunana ayo ga kashe balike ayo an rufe ma layi ni layi na na ba rufe ba layuka nawa kake amfani da su layi biyu gare da wannan iri da wannan iri da MTN da Glo ka da kana amfani da su na da da sosai kwa kamar shekara na yanzu kan ya wuce shekara 20 na amfani da MTN dina amma Glo kwanaki na sai shi bai wuce shekara biyar ba sai shi ana ka ganin me yasa ba rufe maka layuka ba Mato ya dai ana gaya muna mu je mu yi rajista mu sa yana mu hada da layi mu to da na yi wani abu tun shekara wannan goma sha biyar na 2015 sai na yi shi amma tun sannan ban kuma sai shekara nan da wuce ba na shi na koma na je na karbi yana dina sai na hada shi da layi na an ka jara shi mutane da yawa an rufe masu layi na ji labari an rufe layi mutane da yawa ko kana da sako ko kira ga waɗanda aka rufe malayi mm, na ji wasu suna suna ce ba su ya kira mutane amma suna suna bugo musu amma su ko ba su ya kira mutane yanzu ya kake ji da ba a rufe maka layi ba a to na ji na ji dama dama zaba da gaskiya na rufe ma mutum layi ba sai ji daɗi ba gaskiya kamar ba ka duna ne wallahi <laughs> kamar yanzu kan layi na ba ko sabu tun shekarun jiya ba mu da sabis mtn ka ganin a nan ibadan nan a kenyele babu sabu mtn wallahi wala kuma ya dame mu sosai kuwa wallahi sai mun wasu bai mu ya mu ya bice saboda mutane suna zo su sai sanu hannun mu sun bugo lai mu bai shiga ba to to sai yaya kenan ya za mu ji daɗi eh, shi ne mun ka saba da shi ni malam sa'idu nake ke sahin birnin local government a rufe maka layi lalle an rufe min layi na ni sai dai a kira ni ba ni kira layuka guda nawa aka rufe ma guda biyu da MTN ne nake aiki da shi da gudu to duk an rufe su duk an rufe ba wanda aka aiki da shi kuma yana da international card dina na ba su an dafa an dafa bai bude ba ka taba yin register na taɓa taɓa mayar gista da na san shi da wasu lambobi ga takardar nan ta zama dan kasa ka hada shi da layin ka ba sannan ba da wani eh, da wani international katin ne sabda ne register to kuma sun rishe shi yanzu to wannan katin da kai register da shi mm. shina cikin wanda hukumar kula da sadarwa ta Najeriya ta ce ai amfani da shi wajen hada layi tun shi na tun wannan na farko na na na shekarar nan eh tun international katin din nan tun shi na an kai wannan register da shi na farko eh ko ko dai baka yi register daidai ba na to rallai to rallai ga wanda sai shi ya register kuma ya ce an yi rigista kuma ta daidai na zamana an yi hoto an yi komi ba kuma an kulle layin. To yanzu da an kulle layin ka ka ɗauki wani mataki domin ganin cewa ka buɗe layin. To ina ta na ɗauki matakin ne kuma dai ba buɗe ba don yanzu magana da nika canza zan yi. An sa wani an sa wani tunda dai na. Ka canza mi layin za ka canza. an canza tunda an yi an yi an ki buɗe ya. Ba a ganin kila ana iya koma gidan jiya ka canza kuma a sake rufe idan baka yi rijista daidai ba. To tana yawa haka nan kuma amma yanzu dai ina nan ina kan gyara da in na ga na buga na buga bai gyaru ba ina iya canza min wani. To yanzu yaya kake ji da baka ikiran kowa sai dai a kira ka wallahi ba na jin daɗi tun da dai sai mu ka dan bizana din muna dan bizana ba mu jin daɗi wallahi amma kira a kira muna mu mutane na masu fitowa muna son mu kira gidajen mu ma babu hali ba mu kira sai dai a kira mu ah, yau ina ganin sati ɗaya da ruwa nauni sunan Alhaji Samai da 1000 sabo Ibadan labarin cewa duk wani bai rijista ba za a rufe masa layi eh wato mutane ne ba sun sa kunnen su kamar an rufe musu kunne in gwamnati sai zai kasa lokacin da sai sai wani abu mutum a fito a ji abin gwamnati yake so amma da kike mutum bai shi ya ce to zai sai ya yi wani lokaci wannan wawa kenan ni ba taba rubuta mun layin ba ka register kenan na register na komitin wannan kadi na na passenger da kai sanadi card da shi na wannan nabobi na dibo na je na yi wannan layin na guda hudu gaba da da MTN da Airtel da Etisalat da Glo da shi wannan na guda na wannan na ba guda na ita da gwamnati yi wallahi ai kyau ka ji daɗi abin da gwamnati ka ji daɗi na support na support na ji daɗi mai dabo mai dabo an rufe ma layi an rufe layi to ka register na register kuma bai yi ba. To me hake ni da kai ba kai ba? Abin da nake nuhi na yi na sai layi da rijista yanzu an rufe shi kuma na koma rijista an kace bai sai na bi ni layi na daban sai na bi wanda ni sayo shi garai in yi rijista ko ban san shi ba shekara ko na shekaru da yawa. To akwai wata takarda ta zama dan kasa kana da ita? Ina da ita. To akwai wasu lambobi a jikin wannan takardar zama dan kasa ka san da su? Na san da su. Su ake amfani da su wajen yin malayi rijista. Eh. Kai ka yi amfani da waɗannan lambobin ka yi rijista? Na yi ba su yi ba. Na yi rijista na amma har yanzu ba bude layin ba. To ko ka kai ma wani wanda yake ya san wannan aiki ya yi ma na bai ha kuɗi cin hanci ne ba shi don min kuma ya ce na ba shi ya ce ya ce ba zai ya yi bai budewa to yanzu me zaka yi to yanzu magana da zama shine muka son gwamnati ta taimaka mana wannan mai sake sadar da na sako mana layukan mu yanzu ba mu da labarin jin wasu mutane na daban ma an riga an dade layuka ba magana ka kama addaji wanda baka ma san da shi ba can amma ana yi wannan rijista ne domin a ƙara tsaurar tsaro a cikin ƙasa ai wannan rijista to amma ya kamata a shela a faɗa ma kowa da kowa ai mai uzuri ba karab dai haka aka yanke hukunci a ce an yi kaza da baka da labarin ciwo cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da lokaci ba so ɗaya ba so biyu ba domin a rijista ɗin. To gaskiya mu ba mu ji wannan labari ba tukun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Daga rahoto na musamman sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. of oak ta ɗaukaka ƙara kan alƙalin wasa kennedy fadi akan bugun fanarati mai ruɗauwa da ya baiwa a ciko tako a wasan ghana premier league na mako na 24 alkalin wasa kennedy padi ya baiwa kwatako fanariti cikin mintuna na goma sha bakwai bayan nuruddin dan wasan tsakiya na house of oak ya shaɗe fabio gama ƙasa cikin akwati wannan ra'ayi da ya yi sanadin shan kashin house of oak ya janyo kace na ce bayan wasan kuma haas ta yi ƙara ga hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ghana a ranar litinin goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu. Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA a takaice Henry Asante Chom ya bayyana cewar ba da jimawa ba za a naɗa wa Black Star sabon mai koyarwa babban ƙungiyar kwallon kafar ta ƙasar ba ta da mai koyarwa yanzu haka. Oto Ado da ya jagoranci wata tawaga na 'yan fasaha da sun ka kula da wasannin samun gurbin Black Stars din a gasar cin kofin duniya na FIFA a katar cikin shekara shekara ta 2022 yanzu haka an rusa su bayan nasarar su a kan Najeriya an yi hayan Otu Adoni tare da mataimakansa suka yi wannan aiki bana jin zai ɗau lokaci suna tuntuɓar mutane ɗaiɗaikunsu inda suke shawartawa da duk waɗanda sun ka kamata sai dai kuma Gwamnatin Ghana ce mai ɗaukan wadda zai yi aikin amma sai ga mu da masu koyarwa guda hudu da sun ka wa Black Stars gurbi ga gasan na cin kofin duniya. A zancen kulla yarjejeniya ana buƙatar abubuwa da yawa don haka yana da ƙarfi ta waɗannan ababa sai dai ana ci gaba da tattaunawa kuma na yi imani ba da jimawa ba za mu bayyanar da matsayin mu da zaran an yanke shawara in Gichu. Tsohon shahararren dan wasan gaba na kasar Ghana Samuel Jan ya bayyana cewar ba shi da cikakken karfe da zai taka wa Blasters leda a gasar cin kofin duniya a Qatar. Masu sha'awan kwallo sun rinka kira a ba a Samuel Jan dama ya yi wa Ghana wasa a gasar ta duniya bayan Blasters ta samu gurbi makonni biyu da suka wuce da yake magana nan a kira dan wasan mai shekaru 36 ya na cewar kamata ya yi a kira shi kungiyar ta kasa kan can cancanta amma ba a kan tarihi ko nasarorin da ya samu a baya ba tunda ban bar wasa ba ina jin za a kira ni zuwa babban kungiyar kwallon kasar in ina da club ina kuma taka leda a babban matsayi mai yasa ba za a kira ni ba a samuwa ke faɗi lallai ne na ji labarin roger miller na yaro amma yana da muhimmanci ina da cikakken lafiya saboda allah ya yi min baiwa to amma yanzu dai da rage sauran rina aka ba. Black Stars kasar Ghana za ta sanya sabon rigan wasa da kamfanin Puma masu zayyana rigunan wasa a Jamus sun ka shirya a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022. Hotunan rigan na wasan gida da na waje sun bayyana. A yanan gizo kuma an tabbatar shine za a yi wasa da shi a gasan cin kofin duniyar a Qatar. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. Sunana Yushau Abdulmumin daga Yalwa, Ghana, Kumasi. Gaskiya azumi dai kan Allah ya ce mu ya faranta mana. Mu ma kanmu gaskiya muna ganin amfanin azumi. don saboda azumi in an shiga watan azumi kai kanka kana jin sakiya a unguwa ma yadda kake ganin yanayi kai kawo wani abu ne wanda kake ji a jikinka wani daban wanda yake in ba wannan cikin watan ba ba za ka same shi ba wannan watan ne kake samun wannan abin don haka kana marmarin shi kuma zai ta yi kana kewan shi salamu alaikum eh, gaskiya sunana abdulsamad ibrahim abin da dai zan ce azumi sai da tsoron allah nana yin ba tsoron Allah to ba za ka yi ko lokaci ka yi kishirwan banza shi ina ganin in lokaci ya kai ina ganin fa'idan shi kwarai domin lokacin nake tunani me na yi wani abu na yi ina cikin tuba ne kowane lokaci ina tuba ne kowane lokaci saboda shi nina na ganin kaman azumin ana muna azumi sai mu sa tsoron Allah a wurin lafiya na kuma in lokacin azumi ya kai kan nake ganin lafiya na daban da kan da ba azumi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta kwananin kwanan nan amurka ta yi shelar karin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga kasar ukraine yayin da shugaban ukraine din vladimir zelensky ke ta roƙon karin tallafi don yakar sojojin rasha wani babban hadimi a majalisar dokokin tarayyar amurka ya gaya ma kafan labarai ta reuters cewa a yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe ta yiwu tallafin ya hada da bindigogin atilare ciki har da samfurin howitzers wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron amurka ya ce sojojin ukraine sun anshi abin da ya kira dimbin jirage marasa matuka samfurin blade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan masu ma'amala da kamfanin fayafayen fim na netflix a rasha sun shigar da kara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da yi daga rashar inda suke buƙatar diyar kuɗin rubus miliyan 60 wato dala 766 a cewar kamfanin dillancin labarai na ria yau dinnan laraba a watan maris ne dai kamfanin na netflix ya shelar dakatar da harkoki a rasha kuma ya jinkirta duk wasu shirye-shiryen da ya yi shirin yi da kuma sayayya a kasar yayin da yake nazarin mamayar ukraine da rasha ta yi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie ladas gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu mr charleston Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bisalam.